saboda mu mata mun san muna da kishi amma kuma kanmu mu yawaita kishi saboda in muka tsanaita kishi zai kawo mana matsala yanzu mata sun yi rigaji mun bi mun cika ko ina ke da kike cikin gidan aure Allah ya rufa miki asiri wai kice saboda mijinki yana chatting da wata a waya wai ke zaki kashe aurenki na rantse da Allah kar ki kashe aurenki shi namiji duk abin da ya aikata in ya so ma in zai ringa yana auren sa ke waye yayi lose ya ji ya ƙara auro wata ke kin fita wai saboda yana cin amanar ki ke kin fita saboda kina bincike akan wayan ki abin da zai kawo miki zaman lafiya da ki da mijinki shine hanya ɗaya ki daina bincike a cikin wayan mijinki in kika daina haka zaki ki samun ma kanki ke ma zaman lafiya a wajen mijinki dan Allah dan annabi mu mata mu kula wai yanzu wani rigima kaɗan idan ya haɗa ka da kai da mijinka sai ka ce wai a yana yaudara na yana waya da wasu mata dan Allah dan annabi in kina ya mace ki rufa ma kanki asiri wa'anda suke waje suna neman yanda